Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da asuba da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 19 ga watan Satumban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To Hanifa kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara wakil mutanenta da suka mutu sanadiyar yaƙi a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin ƙasar. shugaban amurka joe biden ya kira marigayya sarauniyar ingila ta biyu kamila mai mutunci wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa jill biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya lahadi a london sannan yayin da shugabannin kasashen duniya ke tsunguma zuwa birnin new york wajen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya kasar china wadda ke ta kara ƙarfi na mai da hankali kan wata hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kuma wadda ke taro a geneva kanan labaran kenan a cikin shirin namu za ku ji cewa ambaliyar ruwa da ake samu a wasu sassan najeriya sanadiyar mamakon ruwan sama a kasar na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar kasar musamman mazauna karkara akalla ni gona ta ta kai shakka 200 gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita Idan muka leƙa Ghana kuwa za ku ji cewa yawan hijira na dubban al'umma daga jihohin arewa mai nisa ƙasar zuwa manyan birane na barazana ga harkar noma. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaƙi a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin ƙasar waɗanda ta sake kwacewa daga wurin Rasha cikin sauri a farkon wannan watan. Magajin garin Izum, Valery Machenko ya gaya ma gidan talabijin na gwamnatin ƙasar cewa ana ta tono gawarwakin ana kuma haƙar ƙaburbura." kuma ana jigilar garwaki zuwa Kharkiv. Za a ci gaba da wannan aikin zuwa ƙarin makonni biyu. Akwai kaburbura da dama a cewar Macenko ya ƙara da cewa ba a dai samu ƙarin kaburburan ba tukunna, to amma masu hidimar haƙa da jigila na neman ƙarin kaburburan da mai yiwuwa akwai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ranar Asabar ya ce masu bincike sun gano sabbin alamomin da suka tabbatar cewa an azabtar da wasu daga cikin sojojin da aka binne a Izum. Ɗaya daga cikin garuruwa sama da ashirin da Ukraine ta sake kwatowa a yankin arewa maso gabashin Kharkiv waɗanda suka kasance ƙarƙashin ikon Rasha na tsawon watanni. Ya ce an samu garwaki goma sha bakwai a kabari guda, wasu daga cikinsu ɗauke da alamomin azabtarwa. shugaban amurka joe biden ya kira marigaya sarauniyar ingila elizabeth ta biyu kamila mai mutunci wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi gabanin hidimar jana'izar ta da za a yi yau a babbar majami'ar nan ta Westminster Abbey da ke London. Ga dukkan mutanen Ingila, ga dukkan mutanen haɗaɗɗiyar masarautar Burtaniya, muna taya ku jimami a cewar shugaba Biden bayan da ya kwashe minti uku yana rubuta wani saƙo a wani littafin saƙonnin ta'aziyya a ginin Manchester House mallakin masarautar wanda ke daura da fadar bakin Buckingham Palace a birnin na London. Ya kara da cewa sarauniyar tana tuna masa mahaifiyarsa marigayya kuma a lokacin da suka haɗu a ta bakinsa ta yi ta kawo min abinci, ni ko sai cin duk abin da ta sa gabana nake ta yi. a halin da ake ciki kuma na tuntubi wani ɗan asalin najeriya ɗan jama'iyyar conservative mai mulki malam Yunani shibkau gora kan shirin jana'izar sarauniyar da wasu abubuwa masu alaƙa da sarauniyar sai ya ce. Malam Ibrahim abin da zan ce anan shine Allah ya ji kanta ya sa ta huta ya yi mata rahama. Shugabannin ƙasashe na duniya gaba ɗaya sun halarta a nan ƙasar Ingila. Daga lokacin da sarauniya ta rasu zuwa yanzu shin 'yan Burtaniya sun nuna suna ƙaunarta da masarautar sosai ko kuwa? To gaskiya Malam Ibrahim sun nuna ƙauna da girmamawa ga ita queen elizabeth ta biyu kuma in ka lura kana iya ganin an yi layi mai tsawo wanda yake awa awoyi da dama suna bin layi domin su nuna juyayinsu da girmamawa ga ita sarauniya kuma da masarautar. To wani abun koyi za a iya cewa ta burma magajinta Charles. To abin da zan ce a nan gaskiya sarauniya Queen Elizabeth ta biyu ta nuna da'a da tarbiyya da tsari na mulki a gwargwado lokacin da take mulki to nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana karashin labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ambaliyar ruwa da ake samu a wasu sassan Najeriya sanadiyar mamakon ruwan sama a kasar na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar kasar, musamman mazauna karkara shugabannin masarautun gargajiya a jihar jigawa ɗaya daga cikin jihohin najeriya da ke fuskantar ambaliyar sun fara neman agaji ga talakawansu daga gwamnatoci da hukumomi masu zaman kansu saboda mawuyacin halin da al'ummar suke ciki mahmud ibrahim kwari na ɗauke da rahoton Wata ƙididdiga da hukumomin jihar ta Jigawa suka fitar ta nuna gonaki masu faɗin hekta kimanin dubu ɗari biyu ne ambaliyar ta mamaye a ƙananan hukumomi ashirin da biyu da ambaliyar ta munana yayin da wannan ibtila'i ya rusa gine-gine a ƙauyuka da garuruwa fiye da dubu da ɗari biyar. Ƙananan hukumomin ringim da kafin Hausa da Auyo da birnin Kudu da kuma Dutse na cikin yankunan da wannan ambaliya ta munana ainin. suna na hafi ucamu akalla ni gona ta ta kai shakta ɗari biyu gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita abin sai dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'una a satin nan ma ruwa ya dawo wata gona ta da take gefe ita ma ta kai shakta hamsin ita ma ruwa ya zo ya tafi da komai da komai ba abin da za a amfana a ciki sani muhammad kabir tejiyo gininnika sun zuzzube awa ma zube na dan uwana ya zube to he dai mu ce alhamdulillah duk abin da Allah ya ma gyara ne wasu daga cikin al'ummar jigawa ke kenan da ambaliyar ruwa ta yi wa barna kini dai shugabannin gargajiya a jihar suka fara neman a tallafa waɗannan talakawa nasu alhaji musa Muhammad bello shine dagacin garin hirin wani ƙauye mai ɗimbin al'umma da ke sana'ar noman rani da na damina a karamar hukumar birnin kudu. Akalla za mu samu gona ta kai dubu biyu ko uku wanda ta lalace. Akwai shinkafa akwai ta gero da dawa akwai kuma ta gyaɗa wanda ruwa cinye ta lalata ta. Banda kuma harkar gidaje kan dama wannan abu ne ya zama ruwan dare. Yawan muna neman taimako na bangaren abincin da kuma bangaren harkokin noman da za a yi na rani nan gaba za a taimaka shi ne zai farfado da wani abu daga ciki akan abin da aka rarrasa shi ma hakimin gundumar sindimi na alhaji adam muhammad na kudu ya ce rayuwar talaka a yankin sa na cikin yanayi maras daɗi gundun ruwa bai taɓa hawa ba ma a bana ya shiga domin ni ganin idona ne da wanda ba su taɓa ganin ruwa ya hau ta nan amma bana allah ya hau da shi ta nan wajen so wani abu dole mu kai kokenmu domin kusan wani ba shi da abincin ma da zai ci to gidansa ya faɗi dawo da ya noma yanzu haka a cikin gona zaka samu gyaɗa ce ruwa iya gwiwa a yanzu haka kaga da gyaɗar da wani amfanin sun zama kwandon ba za su amfani ba saboda haka muke koke ga mahukunta da kan duk wanda Allah ya ba iko duba wannan abu. Tindile masu kula da lamura suka fara hasashen cewa al'umma jihohin Najeriya irin su jigawa ka iya fuskantar kalubalen karancin abinci saboda wannan ibtila'i. Amma kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Alhaji a wani da Sankara ya ce gwamnati na ɗaukar matakai. akwai iri da yake mai saurin yi kamar iri na kankana iri na su tumatir su tattasai zuwa za mu bada wannan iri din nan wanda zai saurin fitar da mutum daga cikin wannan raɗaɗin asarar da ya yi bayan irin na mu bada takin mu kowa yanzu mun riga mun yi kwamiti a wanda agriculture na ya za a yi Allah yadda na san gwamnati za mu iya kokari mu ga yadda za mu yi mu taimaka wa mutane wani sabon al'amari da ambaliyar ta zo da shi jigawa shine waitar haɗuran kwale-kwale da ke salwanta rayukan mutane kusan kowace rana lamarin da ke girgiza zukatan al'ummar jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria to madalla an gaishe ka mahmud kwari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da karashin labaran duniya To Hanifa yayin da shugabannin kasashen duniya ke ɗunguma zuwa birnin New York wajen taron shekara-shekara na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasar China wadda ke ta ƙayar ƙarfi na mai da hankali kuma kan wata hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke wani taron a can ƙetaren tekun Atalantika a Geneva. Jami'an diflomasiyyar China suna ta fitowa fili suna magana da kuma zawarcin wasu takwarorin aikinsu a wurin taron da ake yi kan batun 'yancin ɗan adam. don kawar da yiwuwar sake kiran da a daɗa binciken matakan da take ɗaukawa don magance tsauraran ra'ayoyi a jinzen biyo bayan wani rahoton majalisar ɗinkin duniya kan yadda take musguna ma 'yan ƙabilar wiga da sauran ƙabilu masu rinjayen musulmi wata ƙungiyar mayaka mai alaƙa da gwamnatin somaliya ta hallaka mayakan al-shabab aƙalla biyar. ta kuma fille kawunan wasunsu a cewar wasu ga uku a jiya lahadi yayin da 'yan ƙasa a yankin tsakiyar ƙasar ke daɗa ɗaukar makamai suna tunkarar 'yan tawayen. Fille kawunan 'yan tawayen da aka yi ranar Asabar ya biyo bayan wata fafatawa ne da aka yi a yankin Hiran da ke jihar Hirshabele, inda aka yi ta ƙazamin faɗa a wannan watan tsakanin Alshabab da sabuwar faɗaɗɗiyar ƙungiyar mayaƙa mai alaƙa da gwamnatin tarayya. al-shabab wadda kungiya mai da'awar kishin islama ce mai alaka da al-qaida ta yi ta yakar raunanar gwamnatin kasar somalia tun daga shekara ta shida so take ta kafa tsatsauran tsarin islama al-shabab ta yi ta kokona gidaje ta yi ta lalata rijiyoyi kuma ta yi ta fille kawunan mazauna yankin hiran a cewar mazauna wurin wannan gami da harajin da ta ma mutane a daidai lokacin da ake fama da fari mafi muni cikin tsawon shekaru arba'in ya sa alatilas mazauna yankin sun shiga ɗaukar makamai. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai kasar Ghana. Kwararar dubban jama'a daga jihohin Arewa mai nisan kasar zuwa manyan birane ke barazana ga harkar noma a kasar ta Ghana da ke yammacin Afirka. rahoton baya-bayan nan da hukumar ndpc mai fafutukan samar da ci gaba da kasar ta fitar na cewa tsakanin shekarar 2017 zuwa 2022 an samu karin fiye da kashi 60 cikin 100 na mazauna yankunan karkara da ke kaura daga arewa mai nisa zuwa cikin birane wakilin hamza adam daga kumasi na dauke da karin bayani A jihohin Arewa mai nisan kasar Ghana an fi amfani da matasa wajen noma amma kuwa mafi yawancin matasan na sauya masuguni zuwa birane abinda ke barazana ga samar da isasshen abinci a kasar. Malam Aminu Shamfan shugaban mazauna a masugunin masu kwararowa daga jihohin Arewa mai nisa da ke nan birnin Kumasi ya bayyana cewa ko shakka babu sana'ar su ita ce noma amma rashin inganta ayyukan noma ne ya kai su ga sauya masuguni. Ba da son mu muke zuwa ba. Ka duba wani nan aikin da zai yi gidan yanzu kamar yanzu cikin noma inda fatala zai gudu kai nga in ka da kuri da zaka fi me eh, ya zaka kai noman ga kudin tractor eka guda almost 130 city ka da eka guda da saura bashin da ke ciki in ba kudi hannu ka ya zaka kai wannan duka kisa wani na yana duwa in bai in bai noman sai ka bari gudun kai saf je duban ga yanda ala in ya ah, muna raguwa cikin wasu ababa yawa an ya saura gida yi aikin noman nan. Shi kuwa Malam Jafaru don Kwabiya mai sharhi bisa harkar noma a kasar ya jaddada muhimmancin ɗaukan mataki ko kuma Ghana ki tsunduma cikin halin rashin isasshen abinci. A Ghana musamman arewacin Ghana mutane ke ayyukan da yawa in ya zo kan noma shuki yada taki dukkansu eh, da ana amfani da mutane ne. To in ka duba rahotannin da ake yi yana da ban tsoro saboda irin mutanen da suna barin arewacin Ghana suna zuwa birni saboda neman amfanin rayuwa suna da yawa haka zai kawo mana matsala saboda ma ya kawo masala, me yasa na ce ya kawo masala, da farko saboda yawan mutanen da ake samu suna aiki kan gonannaki farashin da zaka biya su yana kasa shi yasa zaka samu mutum daya yana yana noma musamman eka dari ko fiye ga haka amma yau saboda wa'annan samaruka masu karfi da za su yi wannan aikin ba su ya bari yau kadan da suka saura aikin da za su yi da mutane goma za su yi yau mutane uku za su yi ya bari yau pricing ya je sama shi yasa masu gona da yawa suna ganin ba su iya su biya wannan price to sai sa kaga in mutum da yana noman eka dari yau saboda pricing dole shi dai ya rage karfin shi saboda ya samu ya iya ya yi noma har in ya kuma samu a rage filayen da ake noma kai to gane da kan shi ta samu matsala cikin abincin da mai da ake samu malam salim bamba jami'i ne a hukumar raya ci gaban tsakiyar birane da zangonnin fadin kasar ghana ɗaya daga cikin policies da aka kawo da zai taimaka da manoma yadda za a yi wa'annan mutane da ke fitowa wa'annan kananan garuruka kauyuka suna zuwa cikin birni su iya su bar zuwa shine planting for food and jobs na biyu aka kawo wannan policy ko mataki da ake ce ma rearing for food and jobs wa'annan mataki da aka kawo ba saboda komai ba an kawo shi ne saboda yawanci mutane da suke fitowa wa'annan garuruka suna zuwa manyan gari su iya su samu aiki na yi wannan tallafi da ake bayarwa ka'idin nan wannan gaidi idan da ake ba manoma su iya su yi noma su ci an noman da suke yi wannan babban mataki ne wanda muke ganin da ya kamata ya taimaka da wanga al'amari wanda yan uwaye muke fitowa wayannan kauyuka da eh, kananan garuruka suna zuwa birni domin neman abin da za su jihohin arewa mai nisa suke kan gaba wajen noman abinci wanda jama'ar su za su ci tare da fitarwa zuwa birane da ma kasashen waje domin samar ma kasar kudaden shiga hamza adam muryar amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adams da wannan rahoto. To masu sauraro kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. ma salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin mutanen da aka danne wa haƙi. Kama daga lamarin gado, take haƙƙin ɗan adam, yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu. Shirin zai ɗaura kan batun ɓacewa wasu mutane huɗu a jihar Taraba, da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da rayuwarsu. Ku kasance da mu cikin shirin, suna sunana Sarfil hashin Gumel. Shirin na ci gaba da bin batun batan mutane hudu bat ko sama ko ƙasa daga gayyatar su ofishin 'yan sanda na Gazabu da ke karamar hukumar Bala a jihar Taraba. Tun watan Fabrairun bana, baya ga jin hanyoyin da rundunar sojan Najeriya ke bi don karɓar irin wannan korafi ta hanyar sashe da ke shiga tsakanin farar hula da sojoji, kamar yadda manjojanar Marcus Kangi ya bayyana. mun yi kokarin jin ta bakin hakimin gazabu ta hanyar sakatarensa wanda ya ce ba shi da cikakken bayanin abin da ya faru kuma a yanzu an ma sauya masa wurin aiki. Yanzu haka muna tuntuɓar babban masarautar Kurjabu da ke da haƙƙin kula da masarautar Gazabu. Ƙaramar hukumar Bali tana da masarautu biyu da ke ƙarƙashin sarakuna biyu da suka haɗa da Kurjabu da Bakundi. Da zarar mun samu zantawa kan matsayin masarautar kan wannan lamari da yanda alaƙas take da jami'an tsaro za mu kawo muku. 'yan uwan waɗanda suka ɓata ɓat sun ɗau lauya mai suna muhammad mujahid dambun batun inda tuni ya rubuta takardar neman bahasi ga kwamishinan 'yan sanda na jihar taraba ga dai magana daga bakin mai ita ni suna na muhammad mujahid muhammad ni lauya ne ina practice a nan garin gombe tabbas sati biyu da suka wuce akwai wanda ya zo ya same ni cewa gashi abin da ya faru da 'yan uwansa ah, sun shiga hannun 'yan sanda daga nan kuma ba a san inda suke ba kuma har ana ta raɗi raɗin kaman ko an kashe su ne ma ƙarshe ko sun shiga hannun sojoji ko kuma suna hannun 'yan sanda so mataki na farko dai da muka ɗauka shine na yi interview wato na ta tambayi su mutane ɗin da suke da alaƙa da waɗannan mutane da suka zo suka same ni ɗin na bincika daga gurinsu na ji labarin iya abubuwan da suka sani abin da muka samu shine tabbas akwai waɗanda suka san shi shugaban wannan police station na gazabu wanda ba mu da sunan shi a yanzu amma dai muna da contact ɗinsa tabbas ya inviting ya kira waɗannan mutanen police station ɗinsa kuma sun ansa kira har aka ba ma wasu beli a cikin su aka rike guda ɗaya sannan washe gari waɗancan da aka rabu da su aka ce su tafi da wanda aka ba ma beli ma duka suka ƙara dawowa mutum uku daga cikinsu suka dawo police station din akan su bi kadun shi wannan wanda yake hannu su ji menene matsalar to a wannan dawowan nasu ne dai ba a san me ya faru ba an san dai sun koma akwai kuma waɗanda suka zo suka ga kayan su da takalman su da waye haka kuma aka tabbatar musu cewa suna nan a kame amma ana bincike a kansu ba za a rabu da su ba sai daga baya to daga nan dai kuma ba ƙara ganin su ba ba ƙara jin labarin su ba ba komai sai dai ake ta rumors na cewa ainihin wato an kashe su to da muka duba wannan labari sai muka ga iya wanda muke da tabbas a kai shine cewa waɗannan mutane suna hannun polisawa amma ba mu da wani labari a yanzu kwakwara mai inganci da ya nuna cewa bayan nan kuma akwai inda suka yi ko an kashe su ko kuma sun shiga hannun wata hukuma to dangane da wannan ne sai muka dau mataki na farko saboda mu ga a wajen karrama suma kansu 'yan sanda ɗin agency ne na gwamnati wanda akwai tabbas ba ta gari a cikinsu amma kuma su ma suna ƙoƙarin su iyaka sai muka ba su wannan girma muka rubuta takarda zuwa gurin shi shugaban 'yan sanda na jihar taraba gaba daya cewa gashi muna tunanin akwai abin da ya faru a gazabu amma dai ba mu da conclusion menene asalin abin da ya faru saboda haka muna neman taimakonsa a bincika a samo inda mutanen nan suke saboda su ma a jama'ar gari su ga cewa ita hukumar 'yan sanda tana da adalci kuma tana yin aiki ne don su. mun tura wannan takarda ranar juma'a na wancan satin kenan wancan juma'a kuma da izinin Allah ranar litinin na zagowa kwamishinan 'yan sanda ya riga ya yi fomin tim ya haɗa mu da wanda su za su yi bincike akan abun kuma sun ce mana mu lallai mu je mu ba su bayani saboda su ga abin da za su kama su fara bincike a kai. Barista wannan ya nuna dai kun fara bin matakin daga asalin waɗanda suka gayyace su kenan kafin labarun da aka yada na daga bisani na cewa sojoji sun kuma mika mutanen hannun sojoji ne eh, daga nan suka bata aka daina jin su. Mm. Wato abin da yake faruwa a cikin su waɗanda muka yi bayani da su ba wanda ya ga lokacin da aka ba ma sojoji ba wanda yake da tabbas na an ba ma sojoji amma akwai mutum ɗaya da ya je ya bi kadu ya ji labarin menene ke faruwa bayan an yi raɗe raɗin cewa an kashe su ya je ya samu shi wannan officer in charge na police station din shi ofisan yake ce masa sojoji ne suka sa su su kama su kuma sun ba da su a hannun sojoji so tun da ba mu da tabbas ba mu gani ba amma dai shi ya faɗa sai muka kai ƙara gurin shugabansa wato commissioner of police shi ya bincika in har da gaske ne ya ba da su a hannun sojoji binciken zai nuna sannan kuma za a ci gaba da bibiya har wajen sojojin har a samo menene ya faru da su kuma yanzu a wani yanayi suke ciki Barisa Muhammad Mujahid akwai jami'i na kula da haƙoƙin 'yan adam ne wanda shi da ke zaune a nan bali wato karamar hukumar da ke dauke da wannan kasa ta gazabu gasar mm. hakimi ne sunansa dr uba bali wanda shi ya hakikance a iya binciken da ya gudanar cewa mm. waɗannan mutane fa yanzu ba sa ma raye tabbas an yi wannan raɗe-raɗi sosai kuma ko su ma waɗanda muka yi magana da su abubuwan da yake nuna cewa akwai labari kauli mai ƙarfi dai kam na cewa da gaske an kashe su amma ka san mu tsarin aikinmu na lauyoyi idan aka je kotu akwai iya mataki da sai an kai wannan sai ka tabbatar ma kotu ya kai wannan matsayin kafin kotu ta yadda cewa eh tabbas ya faru babu wanda ya gani babu wanda ya ji shi yasa ba na so in yi concluding amma duk yan yan yan ƙauye da mutane da suka taru akwai wanda ya ce akwai rijiya da ake jefa mutane an kashe su da sauransu to amma wannan labarai ne ba wanda ya gansu a ciki ba wanda ya san suna ciki wannan duka bincike dai zai zo ya nuna kuma bana cewa wai ko ba a kashe su ba ko an kashe su ni dai ina bin aiki na ne tunda na san yanayin yadda aikin yake tafiya shi yasa ba na yanke hukunci akan menene guda ya faru amma dai na tabbatar in Allah yarda in an yi bincike yadda ya dace bincike zai nuna menene matsayin da ake ciki. Kazalika 'yan uwan ɗaya daga waɗanda suka batan Abbas daga Gyambu a tsaunin Mambila sun buƙaci gwamnatin jihar Taraba ta shigo maganar don gano musu inda 'yan uwan suka shiga. Sunana Muhammad Awal, sani ne da ya fata, sunan shi Muhammad Abbas, yana aiki ne a garin Bali. Tun on 24 February har zuwa yanzu ban sake jin labarinsa ba. Yanzu getting to seven months kenan. Eh ba mu labari wani tun lokacin da shi Abbas ya bata zuwa yanzu me kuke yi wajen nemo shi kuma wani labari kuka samu? Eh to da muka yi bincike aka ce an kai su a police station a Yagabu. Mun je wurin mun je har wurin aka ce mana an kawo su ne wasu ne suka kawo su kuma an zo an ɗauke su. To daga baya muka fara yin jita-jita wasu sai an kashe su wasu kuma sai an tafi da su. to har yau ba mu ji labarin mu gaggawa ba. Ba mu labari menene asalin sana'ar shi dan uwanka Abbas ne? Eh asali muna zama a to ya ce a yana sana'a wannan yakin waya a Bali kuma yana yin harkan irin wannan harkan sayar da yari. Sai da Kuma yana noma a Bali. Yari. Me yari? Yari akwai ciwon da ake cirewa wannan a gefen ƙauyukan kwalin din eh. in an cire ana tattarawa ta babban mota sai ya kai wannan kamfani yana harhaɗa wannan yare aikin da yake bal kuma yana noma shi kenan haɗa mu da mahaifiyar mu mata magana sai dai ba ta jin hausa sosai eh za ta iya ta yi hausar da yadda za ta iya yin kuma sai fulatanci take ji kenan eh fulatanci ne eh ta yi magana da fulatanci eh, sai ya salamu alaikum wa alaikum salam jam ne alhamdulillahi alhamdulillahi ee, wawon awolwa dow hala abbas abbas kamin kam o wari haɗɗo nde o wari haɗɗo o wari o waali o waɗi balɗe maako nayi nde o waɗi balɗe maako nayi señande alarba o hooti nde o hooti alarba ba alamisa ɓe wiyam ɓe nangi abbas ɓe fiɗi mo ɓe ƴami moyi nangi mo mi ɓe wiyan kamɓe ɓe annda tafiyan bai langi bai tafiri wato abinda take faɗa shine ina zuwa baba abinda take faɗa shine ita ma labari ta ji cewa an kama Abbas kuma an harbe shi ko bata san kowaye ne ya harbe shi ba to muna jin ki ci gaba da yi mana bayani da fulatancin to da riya mai kidi sai wadi amma ma ko ya be lara hatillin ya yi be biyan kan be yayi ay gawa be yi da ne be hawa wuru be yi hawa wuru ko be ai be hatattos wato abinda take cewa ba su gagawarsa ba in ma an harbe shi ne kuma sun je sun duba ba su samu wani abu da yake nuna haka ba wato dai kawai kamar sun bata ne kawai an daina ganin su. Eh, kawana kumi na na tawala ba kumi an daina ingel wanda a yi mako sai alkhairi ko wannan kyan diga umi ko hawa duko banani dolat wala kumi an dirmo wato abin da take faɗa shine tun lokacin da abbas ya taso alheri ta sani game da shi ba ta san wani abu na sharri ba don haka yaron kirki ne eh. idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shiri ga waɗanda ke son sawa ke sauraron wannan shirin da ma wanda ya gabata sai a ji shafinmu na yanar gizo yanzu amadadin duk waɗa ka musamman ma abokin aiki na nasir adamu kaya nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya To Madalla an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel. Masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hanifa ƙasar Ukraine jiya Lahadi ta yi ta tattara gawarwakin mutanenta da suka mutu sanadiyar yaƙi a yankin Izum da sauran garuruwan da ke arewa maso gabashin ƙasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira marigaya sarauniyar Ingila ta biyu Kamila mai mutunci wadda ta sadaukar da kai yayin da shi da uwar gidansa Jill Biden ke sa hannu a littafin ta'aziyya jiya Lahadi a London. sannan yayin da shugabannin kasashen duniya ke ɗunguma zuwa birnin new york wajen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ƙasar china wadda ke ta ƙara ƙarfi na mai da hankali kan wata hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kuma wadda ke taro a geneva To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku hanifa kabir isa nake muku fatan alheri daga nan birnin washington ma'assalam